mahajjata rijiya ya haskaka mahajjata alansa ku yi lafiya mahajjata yi aiki lafiya ayo ziyara a to aka ramaka lawa anan addu'o'in da za a yi dinnan hmm. kamar wanda bai iya larabci ba akwai sharaɗin lallai sai da larabcin za a yi ne ko kuwa idan bai iya larabci ba zai iya koda da wani yare yake abin nan fahimta abadan wani sahabi ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai addu'a da kake yi kai da mu'azul imam namu ba na iya ba ba rarrabe ne ba ba na iya yi amma abin da na iya cewa da Allah ka yafe mu ka gafarta mu ka a cikin ajiyar nan ka kiyaye da azaba Allah shi manzo Allah ce haula hannu nan din a kansa muke yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce addu'a bai ci shayin shi da arabiya ba addu'a fa in ka daga annunka roko shi na addu'a ka roki Allah shi na addu'a in ka ji ba ba haushi ba ka dai san ce Allah na yi laifi na daina Allah ka yafi mu Allah ka gafarta mana Allah ka tosaya mu Allah ka gafarta ya sunansa addu'a yaren fa da kake gan Allah shi ne halce shi kar ka bata lokacin ka ka yi yaren da Allah ya baka ba nasin ko da'ifi ya ce ba za karba duwan kashe da arabiya ba wanda ya faɗa maka wannan na gya shi da ya mutu da Allah ya ce a masa sallah ba taba jin na gya ya addu'a da da arabiya ba mutane da suka musulunta a habasha ba wanda ya fara cewa duk da suke yi shi da arabiya Allah da hikma yake tun manzala yana na da rai wayansu kabilu suka musulunta ba larabawa ba ba taba faranta mashe su ya adoyin da arabiya ba Allah ya ce mutum ya tafi hajji bai taba shan arabiya ba yaren sa ya ce Allah na daina Allah ka yafe shi aka fi so yaren fa da ake yi Allah shi ya harce shi ya san me ke yi Allah ya fi ka sani su ka gaya masa bukatunka babu shakka mutum da ya harjice addu'o'i manzo Allah sallah zai taimake shi kuma zai samu shiga wurin Allah kalmomi ne kwaya biyu ya tara manoni miliyoyi ba shi kaga shi ba addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalma biyu ya hada duk abin da kake roko don kai zaka saya ka ringa gaya Allah na son kaza na son kaza addu'a manzo Allah ko ya dai hada duk abu to amma tun wanda Allah bai bashi wannan baiwan ba to sai addu'a bukatunsa a lokacin haji wannan shine daidai Allah ya saka da alkhairi to yan uwa ku ji wannan dai gara sa da sauki irin yadda addinin musulunci yake kunshe da shi addinin musulunci addini ne mai sauki wanda babu nauyi nauye nauye ko kuma waɗansu wahalhalu da ake dora mana mm. Mm. don haka ashe bata lokaci ne ya kai dan uwa alhaji ko kuma ya ke hajiya ki je ki zauna kina jira sai ana lakana muku kamar yadda malam ya faɗa mm. sai ana sakowa kuna anshewa ana sakowa kuna anshewa ana sakowa kuna anshewa duk wannan wahalar da kanku kuke in ba za ku iya ba ba ku iya larabcin ba to ku je ku yi abin da za ku iya faɗa da hausa kun fi kowa sanin bukatun da kuke da su mm. ba sai kun jira ana lakana muku kuna ansawa ba mm. kuma Allah ya datar da mu akar makallahu tambayar mu ta gaba a cikin wannan eh, shiri namu mai tambaya cewa yake to tun ga wannan garabasa da aka ji dangane da wanda Allah ya bawa ikon aikin haji sai yake cewa to shin ya halarta ya halarta a biya wa mutum hajji da kuɗin da aka sata kamar daga aljihun gwamnati ko kuma abin da ya shafi kuɗin giya ko kuma na riba ko dai abin da ya kama da haka wanda yake na haramun ne mm. ya halatta a biya wani a biya ma mutum aikin hajji da shi kuma ya tafi je aikin hajjin kudin haram kashi biyu ne na mutum da ya sata kuɗi mm. an san kuɗi ne ba nasa ba ne ya sace shi shi baka ba dama ka karban ga mutum ya gama kisan kai fashe ya yi ya sata mm. kuma ana ce barawo ne ga kudin da ya sata ba nasa ba ne an kai mutum fcc an ce ga kudi ya sata an gan kudin nasa to waɗanda kake da tabbas shi mutum ya baka ba za ka karba ba amma tuhuma ake ma mutum mm. cewa ya sata baka da yakini dan wanka ne baka kudi ba za ka ce ba za ka karba ba to amma mutum ne da kansa shine gwamna shine abin nan dan majalisa shine shugaba shine minista shi doki dukiya al'umma wa wasan sai ringa yawo da shi ba tare da doka ya bashi izini ba wannan cin amana ne wannan cin amana ne amma doka bane doka ya bashi dama ya dauka to wanda ba laifi ba ne a wannan shi kuɗi kamar mutum yana sai da giya ko yana sai da alade inda dan wanka ne ke yi ike wannan sai da alade ko ke sai wani abu shi ya mutu kana cin gado shi ka ci gado wannan ka tafi haji kana da haji laifin ba naka ba ne wanda aka gada eh haka ne mutum da ya tuba mm. mutum ne ke sai da alade shi zai na dama shi an ce kudi ba da saraka ya baka agunsa shine haram ya baka gunsu halal ne kai saboda aka kai zaka iya zuwa haji da shi saboda mutum ne ya yi barna mm. ya sai da nama alade ya sai da giya shi ya zo yana dama alama fata ya tuba mm. to ana sai ta halisu da kudin ko mace ne take shashanci ta tara kudi mara kyau shi ta yi tuba wannan kudin ba ce ta yi ba ta ci ba kuma da mutum da yake duba ya kwashe kudin mutane mm. shi ya zo ya tuba to kudin da yake annunsa ana sai sadaka da shi amma ba shi da lada kuma mutum da ya karbo riba a bankuna shi zo yi nadama eh. to waɗannan kudin ya yi takhallusid ma'ana ya kubuta da wannan kudin to ya ba mutum kai da ya baka kudin halal na gunka shi a gunsa haram ne to wannan aka je haji da shi ba laifi wanda aka baka kai na'am Allah ya saka da alkhairi amin to aka da makallawa akwai waɗansu zantuka da suke yawo a kafafen midiya mhm. waɗanda suke nuna gashi abu ne a fili ana bayanin cewa waɗansu daga cikin ‘ya'yan eh, musulmi hausa fulani daga nan najeriya mm-hmm. sukan tashi su tafi hajji a watan ramadana ko a kwanaki ko lokacin aikin hajji watan ramadana mai albarka watan da yake mun san wata ne wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana watan farkonsa ana samun gafara tsakiyarsa rahama karshensa kuma yantawa daga azabar wuta wata ne mai daraja mai albarka da duk bayan Allah suke zage dantse wajen yin ibada amma su sai su tafi a matsayin sun tafi umara a wannan lokacin su tafi birnin madina da makka su je kusa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama inda yake kwance amma suna amfani da wannan damar suna yaɗa barna suna yin fasadi ma sha a yanda suka ga dama mm. liwaɗi ma ɗigo ga abubuwa da irin na barna da yawa da suke yi mm. to akar waɗannan abubuwa da suke faruwa mm. gashi sai abin ya baka mamaki ina a jakadan najeriya yake ba abin da suka yi gwamnatin najeriya ba mu san abin da ta yi ba ba mu sani ba ko ana za a dau mataki ina malamai suke su ma duk suna ji kuma sa'an nan ga sarakuna iyayen mu duk kowa yana ji wannan anya abin nan akar makallawa idan aka bashi ya ci gaba da tafiya a haka babu wata matsala ban sani ba ko akar makallawa me zai faɗa akan wannan akan wannan daidai ne ka tambaya masha Allah farko wancan hadisin da kage akwai magana kansa na farkon sa rahama da wannan akwai magana malamai akan sa na'am na'am dai wata mene albaraka na'am amma game da abin da ka ce na shashancin da ake yana cikin media wanda kowa ya gani masu kishi a cikin 'yan jarida a nan kano mm. masu son al'ummansu da alheri sun yi bayani shi shan sakacin hukuma mm. ba sa garaje yin abubuwa shabu ya kura mm. lokacin da zai shake wuya mutane sha tashi a gyara yin barna a majina daban ne da yin barna a kano yin barna a maka daban ne da yin barna a nan afirka ana kallo yaran mata kuma an san su da iyayensu a nan sun je da bakinsu yaki ya farka tsakaninsu suke faɗa abubuwan da kalmomi wanda tashi hankali ya isa kazantan ya isa ko baturi dan iska baturi ina mutunta cocinsa ka je ga kwance shugaban talakai wanda imam qadi iyad ya ce an yi sabanin wurin da ya fi kowane wuri a duniya shi aka ce makka ne ya fi majina amma wurin da manzala yake kwance babu irinsa a duniyan nan amma cikin maganganun da yaran matan suke faɗa suna cewa a can ne ake madugo kuma kalmomin iya abin da su faɗa kenan da ya kamata jami'an tsaro ko da akwai 'yanci a nigeria a yaji ni ma sha'a to amma ba dalilin da a ji a bata sunan nigeria kasan waje ba dalilin za a je a taba aikin da zai taba kushin Allah mahajjata kirji ya haskaka mahajjata alansa ku yi lafiya mahajjata yi aiki lafiya ayo ziyara a dawo lafiya mahajjata